Buroshin ta yi ta yi wanka ta sa wata doguwar riga simfil ta koma ta kwanta don ba ta bar kukan da take yi ba har yanzu. Nakin dan muha ya bisa kofar da wani tire cike da abinci a hannunsa ya nufi kan gadon ya ijiye mata akan side drawer. Haba my baby kukan ne har yanzu am sorry to yayi hakuri ki ci abinci sai in kai ki gida ki huta a can yau. Banza ta yi da shi sai kukanta take yi dan muha ya ce ya hakuri mana baby. hannu ta sa ta share hawayenta wallahi Allah ya isa tsakanina da kai rayan my kin come and help me please Dan Moha ce, Baby, until when zaki san ina son ki, ki daina kiran sunan Rayyan a gidan nan. Fine, Allah ki saki kiran sunansa ki ga in ban miki irin na jiya ba. Harara ta watsa masa try and try and see wayo Rayyan dina ta ci gaba da kiran sunan Rayyan. Haka da damba da fada dan mahaye saki sake da Hidaya ya sha ya guni da cizo kam ga ihun da take kamar za ta cire ranta kace kace ya mata yau ta yi kuka har ta gaji numfashinta har wani sama sama yake yanzu kam ko sunan rayyan din ma ta kasa kira kallo ɗaya ɗan muhaya mata sai kuma ta ba su tausayi hagin ta yi ta ma kasa kwatan kanta yana ba ta haƙuri baby ke yake posting ɗina is simple ni ko da ba za ki so ni ba ba ki daina kiran sunan rayya awa making me feel jealous tashi ya yi haɗa mata ruwan zafi ya kai ta toilet ɗin sannan ya fito zama ta yi ta sha kukanta da ƙyar ta yi wanka ta fito ta gaba ya ɗakin abincin ta ɗanci don yunwan da take ji kafin ɗan muha ya sake dawowa kuma har ta yi bacci kwanciyanta ya gyara mata ya ba ta a goshi sannan ya fice a ran 250 aka danna dobel yana duba ya ga mamansa ne sannu da zuwa ya mata ya ɗauko drinks ta yi sabin nata da shi ya sirari da safiyan mama ta amsa da alpine ka ji ni shiru tun da aka yi auren ɗi dina ban zo na ga gidan sa ba ko am sorry wallahi tafiye tafiye na rika yi dan muha yace ba komai mama at least kin zo yau ai mama ta ce to ina amaryar ta mu dan muha yace tana bacci yau ta tashi da zazzabi tana mama ta fara kallon dan muha wani iri ta ce son har ji har jika na ya iso kenan dan muha ya ce mama what are you talking about yana so sakiya mama ta ce bari in je in ganta to mana dan muhaimi ki a mama ki bari kawai tana bacci mama ta ce a bar ni dai in ga lafiyan jikin jikan nawa mama wai me kike faɗi ne haka sanda ta shiga ɗakin hidaya ta same da kwance a gangado amma ba bacci take ba hidaya na ganin ta ta miƙe dan gaishe ta amma sai ta kasa dan zafin da kasan take mata nan ne mama ta gano dalilin da yasa dan muha bai san ta shigo ganin hidaya cewa ta yi ina magungunan da momi ta baki hidaya ta nuna mata side drawer nan ta bude ta ciro ledan tana duba duba tun ta ciro wani ta je ta ji kasa da ruwan zafi sannan ta yi mixing ya zama wa mota ta kawo mata gashi je ki sarki da shi hidaya da kunya rufe ta ta amsa duk yadda ta yi kokarin gyara tafiyan ta ta kasa bayan ta gama ta fito ta gama ma bata dakin wani hamdala ta yi sannan ta ce wannan wani irin kayan kunya ne wallahi na san da rayuwan dina ne ba zai min haka ba bata kara magana ba mama ta yi sallama nan hidaya ta shiga kara fuskar ta mama ta ce ya jikin da dan sauki ko cikin kunya hidaya ta ce ina eh, gode mama ta ce ba komai sai ki dage da cin abinci kin ji ko ki yi tsarki da shi sau uku insha Allah shi kenan zafin zai daina hidaya bata iya ce mata komi ba mama ta ce to ni zan tafi hidaya ta ce bari raka ki mun gode a tare suka fito mama ta ce to Muhammad zan tafi shi ma mike suka mata rakiya sannan suka dawo ciki hannunta ya rike ta ce let's go at me mugu kawai dan muha ce haba baby didn't apologize na ce i'm sorry One week later, Hidaya Islam fully recovered sai dai tun da abin ya faru tsakaninta da ɗan Muha ta daina masa magana. Daman shi bai san fosin na ta yin abin da ba ta so don haka shi ma ya fita daga ta Kowa ya zama na kan yana zaman kansa a gidan. kasancewar yau monday akwai aiki and leave da ta karba na two months ya cika bayan ta gama shiri a ranar 8 am ta je ta yi nokin a ɗakin dan muhabi ko amsa ba ta shiga bargon da yake rufe da shi ta yaye wake up ina da office ya waya is awa kaki da maha ce oh halib din ya kare ne okay wait for me in yi dropping naki nufa hidaya ta ta da buri ita sam ita za ta je da kanta haka ba yadda ya iyaye ba ta kin ya fita fice ran 11:15 da ya tashi ya breakfast nasa as early sai ga hidaya har ta yi shara kafin ta tafi idan tun dukan da momi ta mata ta fara shara da sumakon kasancewar dan moha ya iya girki ya yi kokin musu lunch yau wata haɗaɗɗiyar fried rice 3:30 hidaya ta dawo gida ta kwaso yunwa from office ta ga flax akan danin nufa ta yi ta bude ta ga abinci guda da isa kwantar ta bude ta zuba a filet ta fara lodi. Dan Moha na laɓe yana ganin ta har ta gama sannan ya fito daga gun buyarsa. Mm, I can see baby ta enjoy meal nata. Harara ta watsa masa ba tare da ta ce masa komi ba. Ta nufi ɗakin ta tana kunna oda fan nata kwal ɗin ishe shi shigo nan ta ɗaga suka sha hira abinsu sosai. Kwanaki da dama sun jaya kimanin one one two weeks kenan dan muha na zaune a falo yana zane abinku wayarsa ta yi ringin new number ne hello on the other side aka ce mr muhammad on the phone please yes ya faɗi a takaice mai shi ce you are needed now at ya masa kwatance ofis na su hidaya as a matter of agency na hankalin dan muha ya tashi gashi ba motarsa a gida gidan umma jalila ya nufa ya ari motarta ba da jima bai iso ofis na hidaya don wani gudun da ya rika yi sakataren wajen yamma magana akan what is going on ta ce a yi mr muhammad mrs hidaya's husband kai ya gida ya ce what is it ta ce sorry sir but mrs hidaya has feeling sick tun zuwan ta yau take ta amai yanzu haka tana kwanci a bai cikin murya mai nuni da damuwa cewa ya is the bay by right now Falomi ta faɗi suna shiga ɗakin ta ɗin Hidaya take fitowa daga tailor tana share bakinta da gani amai tai. Dan Moha ya nufa da wuri. Baby wata yi suran. Kin bar gida lafiya ta buɗe baki za ta yi magana sai jiri ya fi karfinta ta faɗa a jikinsa. Ɗaukan ta yi secretary ɗin ta bi su da jakar Hidaya a gaban mota ya ijiye ta ya amshi jakan tare da masikirtirin godiya. Kin motar ya cire ya ja motar suka bar gurin. Yana driving yana kallon ta. Sorry ko baby yanzu za mu isa hospital ɗin. a hankali ta ce asibiti ni bazan zan ce asibiti ba kawai daga amai sai ka ce za ka kai na asibiti ba zan je ba take me home jiya na ci sardines na sha mil a kai dat why ya bata min ciki da ya yi yi saying look at the state of your self ce ba za ki je asibiti ba so kike ki mutumin a gida waya going to the hospital ko ba ki so I want to listen to you this time ko ka ta fashe masa da shi a cikin motar tana shura ta ita ba za ta je asibiti ba haka ba yadda ya iya da ita suka yi gida ta fito daga motar mata kasa dan wanda jaran da ke ɗibanta duk sanda ta tsaya shi ya dago ta ya kai ta ɗaki me yake so zaki sha black tea ko kuma in kira ummu jalila take da ce a please don't call her yanzu za ta zo ta ma ta tada min da hankali I'm fine stop worrying bata gama magana ba ta jiyo amai hannu ta sa ta rufe bakin ta ta ruga toilet da gudu ta kwararo amai dan ba bayan ta ce stop daya kar ka so san bai ji ta bai so ya filoshin aman sannan ya tsaya ta wanke bakinta ya riko ta suka fito kwanciya ta idanuwanta sai kafewa suke yi dan mahaya ce baby yanzu haka kike son in zauna a ran in zuba miki ido kina vomiting life naki out to momi fa in kira ta nan ma ta ce a'a don worry will be ya ce to ko magani sai ki sha ai ta ce nonit ba na son magani let me get some sleep paste rufe ta yi da blanket ya fice kwata-kwata ya kasa samun sukuni sai tunanin sa yake haka ta wani ranar tana amai duk abin da ta ci hararwa take a kai ta asibiti ta ce a'a a kira umma dalila ko simomi na mata ce a'a bata damu ba saboda kwata-kwata bata kawo hankalinta shigan ciki ne da ita ba washe gari kuma ta tashi tana shirin ofis dan muha da ita ina zuwa kuma ta ce ofis mana dan muha really ba ki da lafiyan ne za ki je asibiti jiya ki wuni kina amai a gidan nan yau ki ce za ki office you are not going anywhere hidaya ta ce but i'm fine can't you see dan ya ce this discussion is over ba za ki fita ba yau yana kaiwa nan ya fice hidaya ta zauna kan gado tana guna guni ni shi kenan sai abin da ka ce in yi zan yi wallahi ni Allah ya isa bata kara maganar ba ta jiyo amai da gudu ta ruga toilet bayan ta gama ta wanke bakinta ta fito ta ga dan mu hatsaye a bakin kofar ya ce a hakan ne zaki je ofis ce kuma ki shirya asibiti za mu je yanzu wallahi ni ba zan je ba sai dai ka je kai kadai cewa ni dai na gaya miki ki shirya ya bace wallahi ni ba zan je ba wait a minute yau me ai ya kamata Firdausi ina a ce ya zo what could be the problem oh no ko dai ciki nake da shi no it can't be possible let me wait again yau kimanin sati kenan hidaya na jiran period nata amma shiru ga issues of amai har yanzu duk abin da ta ci sai ta amayar ta je asibiti kuma ta ki mu hayayi yayi da ita su je amma san ta ki asali ma anytime ta yi coming of the attack don kuka take masa tana hada sa da Allah yau bayan dan haya ya fita sallan azhar hidaya ta lallaba zuwa kemis da nan kusa da gidansu ta siyo hand test har ta dawo dan Moha bai da ba tela ta nufa ta yi karin hour test din sai addu'a take ya Allah ya sa kar ya kasance positive yana gama reading yayi showing positive gosh nawa ta faɗi this can't be true i can't be pregnant alwala ta duro ta yi sallah ta je danin shan ruwa nan ne dan moha ya gida tana gama sha ta hango wata rested chicken cikin fridge dan fast daya ta ballo ta kai baki tana cikin tonawa kawai amai ya zo mata ɗaki ta nufa da gudu dan moha ya ta ta da ta gama ta fito dan muha na tsaye a bakin kofar bayan gidan ungo gelanta yake mika mata sai sa asibiti za mu je ko kina so ko baki so since last two weeks kike abu daya am tired of seeing you like this ya fansa ta ba tare da ta ce masa komai ba ta zauna kan gado dan maha ya ce well ba ki sa mu tafi bane kai ta gida masa hannunta ya finciko yana jin ta har suka har suka yi falo tana faɗin let go of me you are hurting me da kyar ta iya kwace hannun nata ta zauna a kasa wallahi na gaya maka ba zan je asibitin nan ba dan muhaya ce haka kika ce ko wayar sai ciro ya kira ummu jalila kan if she is free ta zo yanzu please ta amsa da to hidaya tun ta fashe da kuka yanzu kiran ta kai ka san sai yanzu za ta zo ta fara min masifa dama na san kai mugu ne suna cikin magana sai ga ummu jalila ta shigo me ya faru muhammad hidaya me kika yi a kasa me haka dukkin zube dan muha ce ga ta na umma jalila tun last week take fama da amai duk abin da ta ji sai ta harar a je asibiti ta ce ba za ta je ba kallo ɗaya umma jalila ta mata ta gano ciki ne da ita ce da dan muha yanzu muhammad ka na da ciki baka sani ba ke ma hidaya baka san ciki ne da ke ba tuni hidaya ta karba maganan ciki umma jalila ni fa ba ciki bane da ni umma jalila ta ce rufe min baki dama ke likita ce da zaki san ko kina da ciki amma periods naki fa kin yi this hidaya ta ce common ummu Jalila a gaban Muhammad kike min maganar period ummu Jalila ta ce ba mijinki bane ai ba kunya a tsakaninku an sami imana abin da jiya ma ya tsaya ni fa na gaya wa Muhammad lafiya ta kalo kawai abu na ce bata min ciki shegen fitinan sani yasa ya ki yarda ummu Jalila ta ce kalle ni hidaya kallon ta hidaya yayi ta ce kai ban yarda ba Muhammad je ka siyo min firginan city strip din nan hidaya ta ce haba ummu Jalila ciki abin farin ciki ne ai ina inda ina ciki aikin san ba wanda zai kai ni murna da farin ciki Allah ba ciki bane da ni ummu ta tace haka ne kin yi gaskiya sai ki sha magani ai dan aman ya tsaya nan hidaya ta tashi ta nufa dakin ta wani ajiyar zuciya ta yi bayan da ta rufe kofar ai wallahi ba zan bari kusan ina ciki ba cab yanzu wannan ummu dalilan nan ta fara dura min jike-jike ta kuma hana ni zuwa ofis a falon ummu dalila ta ce muhammad ni fa ban yarda da matar kan nan ba gashi nan duk idanuwan ta sun nuna tana da ciki dan muha anya ummu jalila ai ba za ta mana karya haka ba ummu jalila ta yi murmushi is like na fi ka sanin halin matarka anyways ka sa mata ido am sure ciki ne da ita kai tana ɓoye mana ne dan mohadi har yanzu bai yarda da zancen umma jalila ba ko fita zuwa falon hidaya ba ta yi ba ranar kar in kes ta fita amai ya zo mata tunanin ya za ta yi da cikin take amma sam ta kasa a out komi dan muha ko da tunanin abin da umma jalila ta gaya masa da zai ke tashi da shi yayi barci washe gari hidaya ta tashi da kyar ta shirya ofis bayan aman da ta yi sai ka ce aikin dole aikin ɗan muha ta shiga har ta ɗauki bai ji ta ba sanda ta zo rufe kofar ya jiyo ta tashi ya yi da sauri ya nufa kanta kin ya kwace a haka zaki je ofis ɗin yau kalle ki ko karfin kirki baki da shi ya not going anywhere hidaya ta ce sai ka hana na ai tangot ba motar ka bane kaɗai means of transportation bakin kofa ta nufa da sauri ɗan muha ya sha gaban ta ki ya juya a bakin kofa sannan ya zaro lassi ta ina zaki fita yau bagdo din ma rufewa yayi sannan yana fadakin sa a shar hidaya ta rinka durawa a ranar 1045 dan moha ya tashi bayan yayi wanka yana fadakin hidaya ya same ta kwance bargon da ta rinkula kanta da shi ya yaye iya fitsina ta da kyau take bude idanta hannu sa ya taba temperature jikin ta yaji kamar wuta kwasta ta je ya hado mata da kamar ba za ta karba ba amma dan yunwan da take ji ta amsa kwata-kwata spin biyar ta yi shi ma ta harar da shi tana jingina a jikin gado dan moha ce hidaya look at me our pregnant is not it yau ma an san jiya ta kuma basa ba yadda bai yi da ita ba kan ta gaya masa gaskiya amma take a cikin sati hidaya ta zube ta koma kamar kashi da rai ba abin da yake zama a cikin ta komi ta ta sai ta amayar ofis kan ba labarinsa a ranar 415 dan moha na zaune a falon ya tara kayan kwalama a gabansa irin su tuwon madara gulli suwa tsamin gayi ba abin da babu yana jiran fitowar hidaya karar ta bude kofar ɗakin ta da tafiyan ta kamar wanda kwai ya fashe mu a ciki polis ta nufa ta sha ruwa tun daga dining space ta hango abubuwan da suke gaban dan muha kawai ta ji kwaɗayin ta ya shiga. Har za ta je ta ɗauka sai kuma wata man ta ce mata don't you get it dan muha is playing games with you. Ina son ya san ko kina da ciki na yan the moment kika je kika ɗauka shi kenan zai sani. Mayan nata ta bi da ƙyar iya haɗa kwaɗayin ta ta nufa ɗakin dan muha. na binta da kallo ya ce kin min wayo kenan don wari i have a better plan in store for you kash sai dai duk filan da dan moha yake satin hidaya is always one step ahead of him rana ɗaya bayan dan moha ya dawo daga masallaci ya kai bakin kofar ɗakin sa sai wani abu ya ce ya je ya duba hidaya dab ya kai gabu da kofar sai ya ji ta tana kan waya tana faɗin ai ba zan taɓa gaya masa ina ɗauke da cikin sa ba i don't love him ni rayyan nake so haka ya kasa kunne yana sauraron ta kaf duk abin da ta faɗa ya ji ta take idanuwansa suka kada suka yi ja zuciyarta tana mai masa radadi tana gama wayan ta bude kofa gabanta ne yi mummunan faduwa ganin yadda Muhammad ke kallonta da gani ya je duk abin da ta faɗi hannunta ya jawo ya zaunar da ita kan kujera a falo ba abin da hidaya ke yi sai raba ido dan muha ce so it is true our crying my baby an kike min karya that you are not pregnant za ta yi magana ya ce I'm tired of listening to our lies. Ko Allah ma shaida ni hidaya tunda kika zo gidan nan ban taba hotin naki ba. abin da kike so shi nake miki abin da na kasa ganewa har yau shine me yasa kika yi hatin dina haka what have i done to you da kika gwammace ki ta min hidaya a ce you are pregnant but kika yi deciding to keep it to yourself to yau Allah ya gano da ni gaskiya barin ce zan kai ki kara gun momi ko ummu jalila ba as if you do good ka yi wa kanka anytime kike needing abu just let me know and no matter me kike min now that I will always love you yana kaiwa nan ya fice zuwa sa hidaya da tuni zuciyar da ta karye ta yi karfin halin faɗin to sai me dan ka sani it still want to change a part between us ba son ka Muhammad Rayyan nake so tun daga ranar wat bai sake hada hidaya da dan muha ba kwata kwata ya fita daga harkar ta ita ma haka ba wanda yake ce ma dan uwansa ko uffan haka suke kwana su tashi in suka yi baki kuma sai suna furitin dan as if they are on good terms umma jalila ko ko da ya tambayi dan muha Abbas Burge nan sun yi dace mata yake shi ma bai sani ba yana zaune a falon aka danna dobel yana buɗe ya ga Shams ba karamin mamaki ta basa ba yanzu dan muha Hidaya ka aura bayan ina raye me yasa zaka mun haka dan muha ka san fa ina son ka wallahi wannan auren ba ta dauri ba dole ka saki Hidaya ka aure ni ina raye ba zan taɓa bari wata mata ta mallake ka ba dan muha ya ce Shams what are you doing in my house in ma wani ne ya turo ki don ki raba ni da hidaya to baki isa ba shams ta ce haba dan muha afta sai ni kana suna zaka aure ni sai ka zo ka aure hidaya ka ce min afta tuman da bikin ku zaka kawo ni gidanku amma har ya shiru kana ganin ka kyauta kenan ras maganan ya fada kunnen hidaya da ta zo dainin shan ruwa what is she saying lika ta yi ta ga shams inna lillahi so for all this will dan muha is cheating a kaina ya kuma rasa da wa zai yi sai da shams gun ta nufa ta tsinke shams da mali dan muha na ganin ta bai ce mata komai ba ta yi tsuru baki da shem shams you are a disgrace to all women to in baki sani baki sani yau dan muha ba class naki bane he is never gonna be ours tun kafin rai na ya baci in miki abin da baki so ki tattara kazaman kafafuwan ki ki bar min gida before na ya baci in yi kasa-kasa da ke anan ta dawo da kallon ta kan dan muha get rid of this trash tana kaiwa nan ta koma dakin ta kuka ta fashe da ni mimi na ce to kukan me bayan ke kika ce ki san sa mai gadi dan muha ya kira dan shi ba zai iya taba shams ba waje aka ja ta ce ko ma me dai na cimma buri na am sure hidaya ba za ta yarda ta zauna da kai a gidan nan ba since i can't have you no one can have you either da sauri ya nufa ɗakin hidaya da ke kuka tana ganin su ta share hawayenta ya ce hidaya don tell me kin yi bilibin abin da shams ta faɗa ɗazu she just making up stories I ke ma kin san I will never do that to you so take kawai ta raba mu and you are allowing her to do that by agreeing to what she said ya ta ce shut up you liar dan maha Allah ya ni na da kai daman almin a crude ba ku da imani after getting me pregnant yanzu ka je kana Clayton a waje ka kuma rasa da wa za ka yi sai da shan hannu ta sa ta goge hawa da ke son fito mata anyways damuwanka ka ga dama ka auro ta kai ka sani iyaka yan abin ku ya ashe ni in tattara kayayyaki na an bar muku gidan ne dan muha zai yi magana hidaya ta ce i've had enough leave my room now dan muha ya ce no hidaya believe me wallahi i'm telling you the truth ta ce in ba za ka bar min ɗakin ba ni zan bar maka ya ce no you don't have to yana kaiwa nan ya fice bai tsaya ko ina ba sai gidan umma jalila ya zazzage mata komai ciki har da labarin cikin hidaya murmushi umma jalila ta yi cike da mamakin Dan muha ya ce murmushi ba kike yi Ummu Jalila ta ce yes I'm happy for you. This is only meaning hira yana son ka tunda har ta yi kuka akan abin da Shams ta faɗa. Ka san me nake so da kai kai ya kaɗa mata. Ta rage muryarta ko me ta gaya masa oho. dan maha ce ummu jalila i can't to die like that ummu jalila ta ce stay da ya kowa ya aure yana mulmulewa kai kullum cikin damuwa matar ka bata son ka do as i say kaga am telling you ba za ka yi girgire girgiretin wannan shawaran ba dan maha ce to shikenan yi mika mata wayar ta zuba wata namba a ciki haka ya koma gida sun ya kasa yin abin da ummu jalila ta ce yayi gashi kwata kwata hidaya yanzu ba ta kallon sa da daraja ko da sun hada harara take watsa masa one month later cikin hidaya na da wata biyu da weeks akai ko asibiti ta je ta duba lafiyar abin da ke cikin ta taƙi wannan sickness da zazzabin da ta saba yi kuwa da ɗan sauki da yanzu tana ɗan iya cin abinci sai dai ba kowane iri ba sumomi momi da nane sun mata paying visit san ta gaya musu tana da ciki ba amma su kamtani suka gane don wani hasken da ta kara kasancewar yau sata da hidaya na gida ba ta je ofis ba ta fito daga ɗakin ta sai ta laɓe a jikin katon da ke falon kasancewar ta ga ɗan muhana exercise leƙansa Amma zo ka ga maskul tsayuwa ta yi tana kallon sa kawai sai ta ji na shiganta. Gogon namu ko ashe tun tsayuwanta a wajen ya ganta kasancewar akwai wata glass a gabansa wanda ya yi reflecting shadow hidaya murmushi ya yi sannan ya ce you think I'm hot don't you hidaya ta ja tsuki wani hot ni fa ba kallon ka nake ba dan muha ya ce ba sai kin min karya ba ga shadon kina yana nuna mata glass din bata iya ta ce masa komi ba ɗakin ta ta ruga da gudu don wani kunyan da ya rufe ta shi kenan yanzu zai ɗauka ina son sa wata wasu ne me yasa nake filin kamar ina son sa da daren ranar bayan ya dawo daga sallan isha'i yana zaune a falo daidai karfe takwas da hamsin da biyar ya da wayar sai kira numban da umma jalila ta basu ranar lambar ta nafisa daman kullum na nan hidaya ke fitowa da sharuwa kafin ta kwanta tana fitowa daga ɗakin ta jiyo dan wahala waya kunne ta kasa sai ta ji duk kalaman soyayya yake faɗi Sai zuciyarta ta karye da gudu ta nufa falonta da wuri iya hangin kwallon. Hidaya da tuni kuka ya fi karfanta ta ce wallahi Allah ya isa na da kai mugu kawai. Banda shan kana da wata budurwa kuma dan iskanci a gidana kake min waya da shegiyar budurwarka wallahi baka isa ba sai na gaya wa momi. So ma yi saurare bari mu dakata nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.